يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم مالا gurguje ban san yaya za mu kalli musulunci ba ko kuma me zaka iya cewa dangane da shi kansa musulunci a cikin musulunci shi ne addinin Allah. Ko wa irin kyawawan ɗabi'u ke da su haka? Ko shakka babu ko idan aka ce abu ne da Allah da kansa ya zaɓa. wannan zaɓin da Allah ya yi ya ƙari. to malam shin musulunci ya ba da wata kulawa ta musamman da wani da yana daga cikin dama mahasin islam wato kyawun musulunci abubuwan burgewa na musulunci da ba za su lasabtu ba wato la'akari da masu rauni idan ka ce mai rauni to yawanci kakan kalli mutum uku ne a al'umma sannan na uku wanda a kansa ne tambayar ka ta diro wato maraya malam menene gaskiya a musulunci ita gaskiya ita ce abinda ake kira tabbas abinda ake kira dahir ma'ana gaskiya wato abinda aka faɗe shi ko aka yadda da shi mm. ya kuma dace mm. gaskiya a shari'a ita ce wato ka yi abu don ya dace da makasudin da Allah ta'ala ya ka domin shi a take tun da shi asan wakala gane da batun isa gaskiya din da kuma nisan da aka yi da wancan zamani kamar da ka faɗa to shin yanzu yanayin mu ya canza ko kuma al'ummar musulmi ta canza wajen rashin gaskiya da sauransu daga kan gaskiya ta koma kan kare musulunci ne gajiya wajen ko kuma su musulman ne suka hasha ai musulunci baya ƙasa a gwiwa in ka ga kafawa to ne ne ko kai